wanda ya tattara mu a wannan wuri a kuma daidai da lokaci da muke cigaba da karatun da tafsir kamar yadda muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna yammacin laraba sha biyu ga wata ramadan shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da uku bayan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wani shirin da shi uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu a kalandar turawa kamar da yawa suka sani ban gushe don muna cikin surar yunus a surar yunus din nan ajiya mun mun na kan kan ayata kamar da biyu ta kai ba to za mu tashi kan ayar ta tamanin da uku kama amana li musa illa zuriyatun min qawmihi ala khawfin min fir'aun wa mala'ihim na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai kadai wasu zurriya na mutanensa ala khawfin min fir'aun a bisa tsoron fir'auna wa malarihim da kuma jama'ansu an yabtinahum don kada su rikine su wa inna fir'auna lalle fir'auna da alim fil ardi wato madaukaki ne a cikin kasa wa innahu lamina al-musrifin kuma lalle shi yana cikin makaranta wanda suka faifaye wajen farka wa qala musa sai annabi musa alaihi salatu wa wassalam yace da mutanensa ya kaumi ya kuma mutane da in kuntum amantum billah in dai kun kasance kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkal to ku dogara gare shi shi Allah shi kadai in kuntum musulmi inda kun kasance ku musulmi ne faƙaru sai su mutanen da abin sa alaihi salatu wa salamu suka ce da shi alallahi tawakkalna ga Allah kadai muka dogara rabbana ya ubangiji mu la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin kada ka sanya mu a matsayin fitina ga mutane azzalimai wa najjina ya ubangiji ka tseratar da mu bi rahmatika da rahmarka ya Allah minan alqawmi kafirin daga mutane kafirai wa auhayna ila Musa wa akhihi sai Allah tabaraka wa ta'ala shi sai muka yi wahayi ya zuwa annabi Musa wa akhihi da dan uwansa annabi Harun kenan alaihi masalam wahayin da muka yi musu shine an taban wa ali kaumi kuma ni misra buyuta wato ku zaɓi wurin zama ko kuma gidaje wa mutanen a misra ku sanya gidaje wurin zama bi misra a misra li kaumi kuma wato da mutanen ku zaɓi wuraren zama gidaje da za ku sanya mutanen ku a misra shine an tabawa ali qaumikuma bi misra buyuta sannan waj'alu buyutakum qibla ku sanya gidajen na ku zama an qibla waj'alu buyutakum qibla ku sanya gidajen na ku zama qibla wa aqimus salam ku tsaya da sallah wa bashiril mu'minin kai bushara ga mu'minai wanda shi ne abinda Allah ta baraka ala ya labarta mana a wannan makafa'i na kisan nan da ta shafi annabi Musa alaihi salatu wa salamu da kuma dan uwansa annabi Haruna a ɗaya bangare kuma da Fir'auna da mutanen mutanensa jiya mashakin da muke tasawur da muka duba shi ne irin ko kace wanda shi fir'auna ya gaisu masu sihiri aka kuma aka yarjejeniya da su aka sa lokaci sun ka zo kuma suka nemi a yi wani istifaki da su ko yarjejeniya idan sai nasara mai za a ba su duka aka kare wannan da kashe suka zo suka kabula shi annabi Musa alaihi salatu wassalam suka zo da kayan sihirin su suka ba annabi Musa zaɓi ko ya jefa a karon farko ko su fara jefawa su annabi Musa ba su dama cewa su su fara jefawa da kashi dai mashhaɗin ya kare da cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya rida da gaskiya akan kaiya. sabi da annabi Musa alaihi salatu wasallam ya jefa sandansa sai ta haɗe abinda suka kasance suna aikatawa da sihiri wannan shi yasa abin ya shige tunanin su masu sihirin suka tabbatar cewa abin musa ba sihiri yake yi ba don su su san matsayin su a sihiri sun san idan sihiri ne ba wanda zai gallabe su da wannan abu ya bayyana gare su a haka da take sai suka faɗi suna sila suka yi imani da Allah ubangiji talikai ubangiji annabi Musa da Haruna alaihi masallatu wassalam to bayan da wannan a shi fir'auna bayan amin jaye su sun karɓanta a wurin to sai ya dauki wani mataki da barazana ya fara hukuntar su yan sihirin da aka gayyato yana tuhumar su cewa amantum bihi qabla an azana lakum innahu lakabirukum kuma inna hada la makrun makartumuhu fil madinati litukhrijuu minha ahlaha fa sawfa ta'lamun cewa za ku yi imani da shi sun gaba in ba ku izini shi wani wata kullun ce wani makirci ne da kuka shirya tsakanin ku don ko fitar da mutanen gari daga garin su ki so da zan za ku san irin abin da zan yi ya mutu a kafan barazana kamar da muka yi bayani cewa ya gaya musu cewa falau qad anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi jumu'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu adaban wa abqa wani ta ce barazana ka karfa da ya musu cewa tabbat ya yi rantsuwa cewa sai ya yayyanka tsawahuwansu da hannayensu ta tsakani. da yanke kafar hagu hannun dama sannan ce kuma zai tsire su ya yi kurosin da su akan wato kututturan iccen da dino shi lalle za ku san wane ne da shi da annabi musa wani ne fi tsananin azaba kuma wani ne fi wanzuwa to haka dai musu wannan barazanar cewa lalle tabbas sai ya musu wannan wannan ba. muka ce kasantuwa su waɗannan kuma yan sahara nan ko sahara nan imani ya imani na gaske ne yin ginu cikin ransu to sai zan duk barazanar da fir'auna yi. ba ta iya tasiri gare su ba ba ta mara razana su ba ta aka suka ce mishi inna ila mun kalibun duk azabar da kake da awan shi za ka yi mana ko kake kokarin kai mana muka sani masu koma muke zuwa wani ubangiji ku saboda ka mu damu da abin da ka shirya mana ba wa matan tasimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna ربنا أخرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين suka ce ba abin da sa kake kokarin mana uba kadai sai don mun imani da ayoyin ubangiji mu lokacin da ayoyin suka zo mana suka kusanci Allah da addu'a cewa ya ubangiji ka zuba mana hakuri ka samar mana da hakuri ka samu da juriya sannan Allah ta karbi mu muna musulmi to wannan shine kai ta kai ma har sun biya masa cewa babu da wata damuwa la zaira qalu la suka ce mashi babu wata damuwa inna ila rabbina munqalibun mu masu koma muke wurin ubangijinmu babu wata damuwa duk ukubar da zaka yi mana kai mana ita kawai mu muna fatan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana zurbanmu an kunna awwalul mu'minin kasanto mun kasance farkon mu'minai anan wani malamai suka ce daga cikin addu'o'in da wayannan bayan Allah suka yi sun yi tawassuli da imaninsu inna natama'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana zunubanmu an kunna awwalal mu'minin ai, bi sababi kaunina awwalal mu'minin to a sanadiyar zaman mu farkon mu'mini wannan tawassuli ne da imaninsu cikin wannan akwai ingancin cewa a cikin addu'a ya inganta kuma ya dace da shari'a mutum ya tawassuli da imaninsa da aiki na gari sun yi tawassuli da addu'an da suka yi ga ta baraka wa ta'ala da zaman su muminai na farko wanda yana daga cikin nau'uka na tawassuli wanda shari'a ta tabbatar da halaccinsa idan mutum zai yi addu'a akwai na'uka na tawassuli wa'inda zai iya ɗaya daga cikin ko kai tawassuli da aiki na gari kamar yadda waɗannan mutane su yi wannan ɗaya ne daga cikin su na shi da yawa suna gwada irin wannan nau'i na tawassuli misali Allah tabaraka wa ta'ala yana ba da labarin addu'o'i na gari da mu'mine kan yi cewa rabbana amanna bima anzalta wa tabana ar-rasula fakutubna ma ash-shahidi rabbana ya ubangiji mu amanna bima anzalta mun yi imani da abin da ka saukar yanzu amanna bima anzalta mun yi imani da abin da ka saukar kaga wannan imani kenan wa tabana ar-rasula kuma mun bi manzo aiki na gari kenan sai suka ce faktubna saboda haka ko dan haka ya Allah ka rubuta ma shahidi tare da shahidai ka wanda shi ma tawakkuli ne <clears throat> da imani da aiki na gari <clears throat> haka Allah bada da labari mu'mine na gari ce allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar mu'mine na gari ce allazina sune wa'anda yaquluna suke cewa suna addu'a suna cewa rabbana ya ubangiji mu inna na amanna lalle mu mun imani fa ghafir lana dhunubana Allah ka gafarta mana zunubanmu fa ghafir lana dhunubana saboda kai Allah ka gafarta mana zunubanmu wa qina azaban nar ka kiyaye mu daga azabar wuta a shahidi ne cewa rabbana innana amanna suna cewa ya ubangiji mun yi imani faghfir lana to saboda wannan imani namu ka gafarta mana faghfir lana dhunubana saboda wannan imani ka gafarta mana zunubanmu wa qina azaban nar kake mu daga azabar wuta to irin wannan ayoyi suna da yawa da Allah tabaraka wa ta'ala ke labarta mana cewa mutanen kirki suna tawassuli wurin addu'a roƙon Allah da suke yi suna tawassuli da ayyukan su na gari ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار saboda ita ma wannan aiza za mu cike fadi kenan inna na sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna in suna tabbatar da cewa sun imani sai suka ce rabbana faghfir lana dhunubana Allah saboda haka wato saboda wannan imanin namu faghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar to haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da ingancin irin wannan tawassuli kamar yadda kuma yana da shi na tawassuli mutum ya yi tawassuli da sunayen Allah tabaraka wa ta'ala ko sifofin shi ɗaya daga cikin suna Allah ka yi tawassuli da shi wajen addu'a a roƙi Allah da ar-rahman ko ar-rahim ko ar-razzaq ko al-alim ko al-ghafur ko ar-rahim dukkan irin Allah da ɗaya daga cikin sunan Allah ko ka roƙi Allah da wata siffa ta sa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafiya kyau saboda ka kuroke shi da waɗannan sunaye kuroke Allah kuna masu tawassuli da sunayen wannan yana daga cikin kyawawan tawassuli da shari'a ta tabbatar akwai tawassuli da neman addu'a wani mutumin kirki daga wani mutum wanda kake kyautata masa zato a ce ya taimaka maka da addu'a wanda tawassuli ne tawassuli ne addu'a ta wani mutumin kirki sabai lokacin mazo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a tabbata da sunna sun sha zakkuwa wurin annabi alaihi salatu wa salamu. su rike musu addu'a kan wasu abubuwa kuma yi musu addu'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo cikin hadisi sahihi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ga wa sahabbai cewa bayan wucewansa akwai wani mutum da zai zo daga kasar yaman ke mutum ne wanda yake mai da'a ga mahaifiyarsa sannan a jikinsa yana da alamar baras kuturta-kuturta haka sai sunan shi waisul karni annabi ta duk wanda ya gan daga cikin ku ya ce ya roƙe shi masa addu'a saboda mutumin kirki don haka da Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya ga wasu kafi yace masa addu'a kaga wannan tawassuli kenan da addu'a mutumin kirki amma tawassuli da alhormar wani jahi kaza bi kurmaki kaza da albarkar wani daga cikin halittu ce kana roƙon Allah da alhorman wani ko da albarkar wani bi hurmati kaza wa bi jahi kaza wa bi barakati kaza ba dama wannan abin ba Allah ne tabaraka wa ta'ala ba wannan bai halarta ba gaskiya saboda babu dalili ingantacce da ya tabbatar da shi kuma wannan yana da kyau mutane su fahimci cewa cewa da ake wannan irin nau'in zata wasu bai halarta ba wanda ya nufin ka ce ga wasu da ake ganin suna da albarka suna da alhama kama ana cewa ba su da alhama a wurin Allah ba su da albarka a wurin Allah ba shi muke cewa ba domin wani ce mishi ba a albarka ba a du'a don albarkar wani mahaluki ko dan shi sai ce ka ce annabi ma bai da albarka bai da wata alhorma ta ce ba a cewa don alhorma annabi ko ba a ce don albarka annabi Allah ta bani kaza to sai su ce kana son ka ce wai annabi kenan bai da kuma bai da albarka bai da matsayi a wurin Allah da wannan ba haka ne ba amma abin da ake kokarin gaya mutane shine mutane tsaya inda nasi ya sai yanzu inda ana roƙo da alfarmar wani abu wanda ke mahaluki ne annabi ko mala'ika ko wani malami ko wani salihin bawa jama'a da cikin nau'ukan azkar da addu'o'i da aka rubuto daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da an ga wannan da an ga hadisi tsaro tsaro ingantacce ba ba'ifi ba da an da yi addu'a ya ce don alharmun mala'ika ni misali ko don albarkar jibrilu ko don albarkar makka da madina ko don albarkar ɗakin kaba ko don albarkar kabarin wani duka wannan muka ce ba a yi haka wannan kuma baya nufin wa'anda Allah tabaraka wa ta'ala ba su daraja mun kore musu darajar da Allah ba su ba shi muke niyo duk wanda Allah ba shi daraja darajarsa tana nan martaba shi da kimarsa a wurin Allah tana nan amma abin da muke cewa a cikin matsalolin da suka shafi akida da ibadodi to abin da addini ne ka tsaya inda nasi ya tsaya karka kirkiri wasu abubuwa da kake aunawa da hankali ka shiga wata wa Allah ba a yi haka yanzu inda gaskiya tabbata ana cewa bi hurmatin nabi shi ke nan da babu wasu yaya su wannan mafana kun gani to amma irin wannan duka muka ce babu dalili ingantacce kan shi duk abin da kaji suna faɗi su kamo da su kamo da ba abin da inganta daga annabi alaihi salatu wasalam a cikin wannan matsala wannan shi ne saboda haka mutanen nan da suka yi irin wannan addu'o'i da kuma nuna wa fir'auna barazanarsa ba ta tasiri gare su ba da kashi abin da faru dai Allah tabaraka wata'ala muka ce ya bata sihirin nasu sihirin an bata shi an rubuta shi ya waye gari a tutar babu kuma su su fir'aun da yankan zaginta sun juya suna kaskantattu wanda shi ne abin da tabbata cikin abin da Allah tabaraka wata'ala ce annabi Musa ga musu cewa ma jitum bihi sihr inna Allah sayubtiluhu inna Allah la yuslihu amal al-mufsid shi abin da ko shi sihiri ne kuma Allah zai bata shi Allah baya kyautata aikin mafarrafa to haka Allah bata aikin su malamai suka ce a cikin wannan akwai ishara akan cewa <clears throat> su yan sihiri mafarrafa ne domin ya ce eh, cewa ya ce ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين سوى إن الله لا يصلح عمل المفسدين أولا ما لم يسبق شيء أقوي وضع الظاهر محل المنظر وتعمد لي أشيء ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عملكم إن الله لا يصلح عملكم sai ba shi haka ba aka ce inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin don a wani cewa kum kudin nan muftidu ne dole shi ya sa duk wani mai sihiri mufti ne kuma barnan masu sihiri bai ne take cikin al'umma ko yanzu nan mutane da za su sa ido su ga irin abin da 'yan sihiri ke yi cikin al'umma ɓannan su bai ne take kaga irin yadda suke ake amfani da su wajen haka alaka ta zamantakewa a gidajen mutane kishiya da kishiya miji da matarsa uban gida da yaro wasu 'yan siyasa masu neman mulki da sarakuna a duk suna amfani da masu sihiri ana taɓarna cikin al'umma suna ɓatar da mutane ana cutar da mutane shi yasa babu shakka 'yan sihiri mufsidu ne shi yasa sihiri ya zama barna ne kafirci ne kuma wanda musulunci ya tare cewa dukkan musulmin da an ka same shi yana ta'ammuli da sihiri to hukuncin sa shine kisa shine kisa ya tabbata cikin asar na hafsa wa ana cewa duk wanda aka same shi yana sihiri to aka shi kace a zamanin da sun kashe yan sihiri wajen guda uku don masu sihiri guda uku suka kashe da suka mace sun yi ta'amuli da sihiri saboda ka a sihiri da sunan bokanci ko da sunan malanta ma wasu suna sihiri da sunan malanta suka rubuta wasu abubuwa a buɗe baki a a sa sunan wani a ce a kawo gashin kaza da jinin kaza da garin kaza ko a sha ko a shafa ko a rataya su kuma suna sihiri da tsabar bokanci ma to duk sihirin sihiri ne ko da sunan malanta ko da sunan bokanci duk guda ke Allah ke to bayan Allah ya rubuta abinda suka ya bata shi sannan Allah ya tabbatar da cewa wa yuhibbul haqqa bi kalimatihi walau kariha al mujrimun Allah ta baraka wasu ala zai tabbatar da gaskiya da kalmominsa ko da mujrimai sun ki ko da su fir'auna da yan kanzaginsa da makamantansu ba su so sosai Allah ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa da kalimaki malamai suka ce shi ne, wato da kalmominsa shi Allah ta baraka wasu ala wajen saukar da su a matsayin wahayi ga manzanninsa wanda suke kunshe da hujjoji wanda suke gugugawa barna da kayya to da wannan kalmomin ne Allah tabaraka wa ta'ala yake tabbatar da gaskiya kana sa mutane hujjoji daga zancen Allah daga wahayin Allah sai wai da hujjojin su rubuta kayya su kori kayya su fata fata da ita wannan shine wurare da dama Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa zai zai zai tabbatar da gaskiya sannan a lokacin da zai rubuta ƙarya zai tabbatar da gaskiya da kalmominsa kalmominsa muka ce shi ne abin da saukar wahayi ga manzanninsa wanda su malamai suka ce bi kalimati shine bi wato bi qada'ihi wa mashi'atihi da abin da Allah Ta tabaraka wa ta'ala ya hukunta da kuma abin da ya so da shi yake tabbatar da gaskiya kuma ya rubuta ƙarya to haka dai matsalar take wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dajira al-kafiri Allah tabaraka wa ta'ala yana nufin ya tabbatar da gaskiya ne da kalmominsa sannan ya yanke kanshen kakarai ya tumbuke su su waye gari al'amarinsu ya waye gari a tutar babu wani wuri ya ce am ya ƙulu na fitara allallahi kadiban man ya shi illahu ya tim ala kalbi wa yamhu allahu al wa yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi innahu alimun bi dhati sudur Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ko suna cewa ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ne to idan Allah tabaraka wa ta'ala ya so sai ya rufe zuciyarka to Allah tabaraka wa ta'ala yana shafi ƙarya ya shafe ta ya kawar da ita ya ruguza ta wa yuhibbul haqqa bi kalimati kuma Allah yana tabbatar da gaskiya da kalmominsa innahu alimun bi zati sudur Allah tabaraka wa ta'ala masani ne da abin da yake cikin zukata to haka da za irin wannan lihir al-haqqa wa yubtil al-batil wa والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون to yanzu kenan mashaɗin kamar ka ce na wannan allika da aka yi tsakanin annabi musa da wannan sihirin ya kai ƙarshe an gallabe su su fir'auna sun juya wa gulibu hunalika wa qalabu sabirin ko sannan su ya tsiri sun yi imani to maka makasai na gaba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa ma amana li Musa duk da wannan abin da ya faru ce fa ma amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa malaihi an yasiru shi ba waɗanda suka yi imani da annabi musa illa zurriya sun min kofi ba ce wasu zurriya na mutanensa ala haufin min fir'auna a kan tsoron fir'auna wa mala'ihim da mutanensu ko jama'ansu an na nahu don kada su fitne su Ba ma'amana li musa illa zurriya sun min kofi to a nan wurin malamai suna tattaunawa wallahu ta'ala alam cewa zuriyatun min qaumihi min qaumihi hi wannan alha a matsayin sa ko wakilin suna ga waye kuma yanzu min qaumihi na mutanensa shiwa annabi Musa koko min qaumihi na mutanensa shi Fir'auna wasu malamai suna cewa min qaumihi na mutanen shi annabi Musa kun ko saboda dalilin cewa babu shakka annabi Musa sunanta shine aqrabu masul fama amana li Musa illa dhurriyyatun min qaumihi ina fata gani haka mutanen Musa su ake ni da min qaumihi ba waɗanda suka yi imani da annabi Musa su wasu 'yan zurriya na mutanensa mutanensa kuma su ne bani isra'ila ba kiftawa ba ko yau amma wasu malamai suna cewa tun da labarin gabaɗai wato wanda aka yi yawan ambato cikin labarin shine fir'auna to sai suka ce lamirin yana kuma gare shi don haka fa ma amana li musa illa zurriyatun min fawqihi babu wa'in suka imani da annabi Musa face wasu zurriya min qaumihi na mutanen Fir'auna kun gane ko wannan shi ne ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum akan tsoron fir'auna da mutanensu an yaftinahum an wato an yaftinahum domin kada su fitine su kada su fitine su a addinin su ina fatan gani kinan tsoron fir'auna da mutanen su kaunin din da aka ce shi ya hana su su yi imani domin kada su fitine su a addininsu shi ne su yi musu azaba ka kai har su kawo da su su juye da su su har yi da su war su jingilin wannan tsoro shi ya ba a samu suka imani da sai ɗan mutane kaɗan ina fatan gani da haka nan wani malamai suka ce da itibarin komawan zamiri zuwa ga annabi Musa alaihi salatu wa salam da cewa ba ma amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi min qaumihi ne dan kai itibarin zamirin cewa yana komawa ga annabi Musa to ma nan zaka kasance cewa babu wanda imani da annabi Musa a farkon al'amari ba ce wasu jama'a na zuriyar bani isra'ila domin bani isra'ila su ne kauni da aka yi ce da ni illa zuriyatun min kaunihi bi ma'ana illa zuriyatun min kaunin musa wa hun bani isra'ila ko wa hun bani isra'ila ina fatan gani to a farkon labari da annabi musa ya zo da da'awansa ba a samu wani suka imani da shi ba ba ce wasu 'yan zuriya kaɗan na mutanensa su ne bani isra'ila malamai suka ce wallahu alamu abin da kasance shine ne Musa ya zo ya bazu dawon shi ga kowa da kowa ya amma huskantar da ita huskantarwa na sosai ga manya-manyan mutane iyaye to amma sai zama su iyayen ba su karba wansa ba saboda jin tsoron fir'auna da manya-manyan mutanensu amma sai aka samu wasu jama'a na 'ya'ya matasa sai suka yi da Musa wanda su kuma ba su da yawa wayannan ƴaƴan na banu Isra'ila matasa wanda ba su da yawa suka bi annabi Musa su ne illa zurriyatu min qawmi da itibari cewa zabiri yana wa gawa ga annabi Musa alaihi salatu wa salam amma idan ka dauki magana ta biyu ta itibarin cewa zamiri yana komawa ne ga Fir'auna ganin cewa kamar shi ne kan gaba wajen ambata a cikin kissa illa zuriyatu min qaumihi cewa sai wasu zuriya na mutanen fir'auna su ne suka imani da annabi Musa wanda yana nufin kenan wasu jama'a ne wanda su ba sunan su bani Isra'ila ba amma cikin mutanen fir'auna ce zuriyar fir'auna cikin kibbawa da aka suka ce zuriyatun min qawmihi anan wurin da itibari zamiri yana kuma da fir'auna su ne muminu ali fir'auna kun tuna da muminu ali fir'auna ko sannan suka ce da asiya matan shi fir'auna kun gani sannan akwai khazimuhu wani mutum da suke ambata cikin kista cewa shi kama shi ne stokifa na fir'auna shi ke kula da taskokin fir'auna to shi ma ya yi mai da annabi musa sannan da imratu imratu khazini mata shi ma shi ma wannan taskoki ba da kuma kula da taskokin fir'auna ita ma ta yi imani sannan akwai wata suke ce ma shi tsotsin fir'auna ta ce wadda take yaran kai yaran kai a gidan fir'auna ita ma ta yi imani to suka ce gungun waɗanda mutane su ne zurriyatul min qaumi wannan yana daga cikin abin da aka ruwaito cewa Abdullahi bin Abbas ya tafi akan ba ma amana li Musa ba da suka imani da annabi Musa illa zurriyatun sai wasu yan adadi na zuriya kadan min qaumihi na mutanen Fir'auna ala khawfi min Fir'auna wa mala'ihim an yaftinahu akan tsoro tsoron Fir'auna da mutanensu domin kada su fitine su kun gane ko wannan shi ne don haka zamirin kuma ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim wa mala'ihim shi ma sai ka kula da shi him wannan zamiri za ka cewa him din zamiri ne mai komawa da su zurriya ne kun gani ku kiyaye fa ma amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim jama'a su ake jama'a zuriya ko ba gani ba jama'a su zuriya saboda ka idan zuriyar nan kamar da a tafsiri na farko su ne bani Isra'ila to zai zama cewa mutane kaɗan aka samu da suka yi mai da Musa cikin bani Isra'ila saboda jin tsoron fir'auna da kuma jin tsoron manya-manyan mutanen bani isra'ila kada su je su fitine su ina fata gadi idan kuma zuriyatun min qaumihi yana nufin wasu yan adadi na zuriyar mutanen fir'auna su ake nufi ba su wato wakawan suka imani ba sai su kadan kaɗan din nan saboda jin tsoron kenan ba su imani saboda jin tsoron fir'auna wa mala'ihim da kuma jin tsoron manya-manyan mutanen su su ali fir'auna din kenan kun gane ko to wannan shine abin da ya faru kuma sun ji tsoron a ko kace abin da tsoron da su hirgita su yasa ba su imani ba shine an yabta na an yabta na hun domin kada shi fitine su kada shi fitine su kun gane ko kada shi fir'auna ya fitine su da hanyar yi musu azaba da gada musu hukuma iri iri da kashe ya zama shi wanda ya zama sanadiyar a bayan addinin su ko kuma ya fitine su a yi musu azaba ba abin da ya faru da ƙarshe sai su ce su ce ga shi na ai musu kaza ai musu kaza inda ba inda kan gaskiya suke ai da haka bai faru ba saboda ka sai abin zama fitina gani su to wannan shi yasa tsoro dai kama su ba kamar suka yi bani ba sai yanka da kawai daga cikin su to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa inna fir'auna to lalle fir'auna la alim fil ardi shi madawaki ne a cikin kafa la alim fil ardi malamai suka ce la zu sharafin fil ardi yana da daukaka a cikin kafa saboda yana da mulki yana da karfi yana da dukiya yana da kafa kun gane ko wasu malamai suka ce la alim fil ardi ay la ghalibun fil ardi wa qahirun fiha yana da rinjaye na musamman shi kasa da mulkin da Allah ba shi wa inna hu lamin al-musrifin shi kuma lalle shi fir'aun din yana daga cikin masu barna wanda suka yi gaggaya suka wuce gona da iri suka faifa yau da barnan su a lokacin da ya da cewa wato a lokacin da ya kwaikwaye ya wuce gona da iri a cikin zalunci da barna da girman kai sai da har ya da wancan shi ubangiji shine ubangiji talibai wani shine zaman shi min al-musrifi wannan shi ne to saboda haka lamarin haka ya kasance Allah ta tabaraka wa Allah ya karrara wannan magana da Fir'auna to sai zama cewa kenan daga wannan gaba kamar ni faɗi mashaƙin ya ƙage mashaƙin na liƙa da annabi musa alaihi salatu wasalam da sahara ta hanyar fir'auna ya kai karshe a yayin jaye sahara din sun imani an yi musu barazana barazana ba ta tasiri ba Allah kuma ya karra abin da ya karra cewa ba ta wani suka imani da yawa ba illa wasu 'yan duniya kada saboda jin tsoron fir'auna da mutanen su kada su su fitine su ka tabbatar mu da kuma cewa shi fir'auna la'alim fil ardi wa innahu lamin al-mustaqim to daga nan sai alaihi musa alaihi salatu wa salam ya fuskantar da kalmarsa ya yi jawabi wa mutanensa yana mai amfani da kalma ta karfafa su kalma ta karfafa su a imanin da suka yi da kuma cewa su kanci ubangiji su dogara gare shi in dai imani kwarai suka yi shine Allah ba da labarin wannan kalma ta annabi Musa alayhi salatu wasalam ya ce wa qala musa to sai annabi musa alayhi salatu wasalam ya ce da mutanen sa wa bina wajha hamsu yana wajha hamsu kalma tashri'iyya ina karfafa musu gwiwa ce musa ce da mutanen sa ya qaumi ya ku musa dila in kuntum amantum billah inda kun kasance kun yi imani da Allah wa alaihi tawakkal in kuntum muslimin ku dogara gare shi kadai in dai kun kasance musulmi wa alaihi tawakkalu to ku dogara gare shi shi kadai in kuntum amantu billahi fa alaihi tawakkalu in dai kun imani da Allah tabaraka wa ta'ala da gaskiyar gaske to gare shi kadai za ku dogara kun gane ko malamai suka ce a cikin wannan ibara da annabi Musa ya musu cewa fa alaihi tawakkal akwai ishara bayyananniya na cewa ba a tawakkali ga kowa sai ga Allah ba a wato shi musulmi ko mumini baya tawakkali baya dogara ga kowa sai ga Allah tabaraka wa ta'ala kun gani shi kuma tawakkali shine al-akhdhu bil asbab wal i'timad ala Allah wa taslimu li qadrihi wa shi ne tawakkali kamar da malamin suka wada shi ne. al-akhdhu bil asbab yi riko da asbab wato abubuwan da bisa ga tabi'a in ana son a samu kaza su ake yi ko su waye da hanyoyin ake bi to ka dole da hanyoyin shi ne akhdhu bil asbab saboda in kana son kuɗi sai ka je kasuwa ko ko ka kama da wani aiki na sana'a ko wani aiki wani da bisa ga dabi'a ta wannan hanya ki samu kuɗi kana son ka samu yaya sai ka yi aure ko kana son ka yi karatu sai ka shiga makaranta wa haka wani shi ne da ba sannan wani yake mazu allah da dogaro ga allah yanzu kana neman kuɗi a hanyar da bisa ga dabi'a na ake neman kuɗi amma kuma ka dogara ga allah cewa shine mai bayarwa Ƙoƙarinka ba shi ne ba sannan wata taslimu kan qadrihi wa qada'i da sallamawa da miƙa wuya ga ƙaddara ubangiji da hukuncinsa to wani a at-tawakkulu ala ka bi hanya da bisa ga tabi'a in ana son a samu kaza ita aka ji sannan ka bar ma Allah komai ka dogara gare shi ka san shi yake ba ina fata gari amma ba tawakkali bane ka je kai kwanci ka sauka ce sai ka dogara ga Allah sai ka dogara ga Allah ga kadan kwanci ka san duk abin da Allah bai rubuta ba ai ba zai yi ba kuma duk abin da Allah ya rubuta lil littafi saboda kani ba zan ce ko idan ko na dogara ga Allah wannan ba shi ne tawakkali ga Allah amma tawakkali ga Allah shi ne yin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara adabi an ce in ana son a samu kaza wannan abu shi ake yi to sai ka yi shi kamar ma Allah lamaki to shi ne annabi Musa ce su dogara ga Allah kadai in sun kasance su sun yi imani da Allah kuma sun kasance su musulmi to shi tawakkali nau'i ne daga cikin nau'ukan ibada jama'a saboda ka shirka muka ce ba a dogaro wa kowa sai ga Allah dan mutum dogara ga wani wanda ba Allah ba ya dauki ibadar da ya mika ma wani wanda ba Allah ba Allah shi ke za ku yi fahimta a haka kamar yadda ya cikin ibara annabi Musa cewa ya qomi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu fa alayhi tawakkalu malamai suka ce larabcin ba haka ya kamata ya kasance ba in ba don wani sirri ba in ba da wani sirri ba da kamata ya ce ya tsauni. in kuntum amantum billahi fatawakkalu alayhi fatawakkalu alayhi ku dogara gare shi amma sai ce fa alayhi tawakkalu kun gani to wanda suka ce akwai hasar da kasar shi wannan magana shi wa gare shi shi kadai za ku dogara idan ka ce da ni fatawakkalu alayhi ku dogara gare shi ku dogara gare shi amma wannan bai hana ku dogara ga wani a tare da shi ba amma ka ce fa alaihi tawakkalu kana ce mani ku dogara gare shi shi kadai Ku gani da nuna tawakkali ibada ce wanda ba a juyar da ita ga kowa zai ga Allah ku ta'ala Ku gani ko wa'allani fa tawakkalu in kuntun mu'minin a wata ko wa'allani fa tawakkalu in kuntun mu'minin yawa bai ce wa tawakkalu alallahi ba bai ce wa tawakkalu alallahi Allah in kuntum mu'minin ba sai ce wa alallahi Allah tawakkalu ga Allah kadai za ku dogara in kun kasance ku mu'mini wannan shi ne sannan kuma cikin an yace in kuntum muslimi in kuntum muslimi ne kun kasance musulmi kun gane ko to wannan shi ne wannan ya wani cewa da annabi Musa da masu imani a zamanin sa don musulmi don musulmi ba ba su kasance a kan addinin yahudanci ba annabi musa ba yahudanci yake ni ba sannan ba yahudanci ya kawo mutane ba za ka mutane suka yi zamani da shi ba yahudanci suke kansa a matsayin addini ba shi yasa gashi baro baro ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin in kuka tace ko musulmi saboda kamar su biyan yahudiya yanzu ba su da alaka da annabi Musa la alaka ta kusa wala ta nisa su kafirai ne mushrikai ne a daidai lokacin da shi annabi Musa addinin Allah yake bi musulmi ne addinin aqida sahihiya ta tauhidi ta annabi Musa ke kanta alaihi salatu wassalam kuma ita kan mutane su da aka duk wanda suka imanta da shi irin wannan aqida suke kanta to dai ke mutu wannan Allah ta tabaraka wa ta'ala yake Fakalu. to zai su mutanen da annabi Musa mutu jawabi mu'minan da suka imani a tare da shi ba ya ce ya qaumi tawakkalu eh, in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina ba to sai Allah ya ce fa qalu sai su mutanen da annabi Musa suka ce da shi ala allahi tawakkalna da Allah kadai muka dogara ala allahi tawakkalna da Allah kadai muka dogara kamar yadda muka zama hudu yanzu to kalla suwa ba su ce ba su ce tawakkalna ala allahi a larabci suna iya cewa tawakkalna ala Allah amma ba su ce haka ba sai suka ce ala Allah tawakkalna ga Allah kale muka dogara yau idan suka ce da kai tawakkalna ala Allah suna nuna sun dogara ga Allah amma ba ki kila sun dogara ga wani tare da shi amma lokacin da suka ce alallahi tawakkalna da Allah kale muka dogara ya gwada dogaron su bai wato juyu ga kowa ba ko ba su mika dogaron su ga kowa ba sai gaba سيجا الله تبارك وتعالى على الله توكلنا سيتوكا وتشوف من جاء دعوة فكشي ربنا يا أولي دمو لا تجعلنا في سنة للقوم الظالمين كركة يامو في سنة جابو ثانية أمنا لا تجعلنا في سنة كركة يامو عمتين في سنة للقوم الظالمين يوم ثانية أمنا ومالكو ووزن شوى لا تجعلنا في سنة للقوم الظالمين wasu malamai abinda suka ce wala ja'alna mawdi'a ghabin yu'adhibunana fihi wa yaftinunana an dinina karka sanya mu a matsayin azaba da hannun wanda mutane su rika yi muna azaba ta yadda za su fitine mu da addini Allah karka yi mana wannan suka ce shine rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimina min sarki Allah kenan kun gane ko wanda su malamai suka ce a'a la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin yana nufin cewa la taj'alna fitnatan lahum yaftinuna bina wa yaquluna wato kaka sanya su wato kaka sanya mu fitina ga waɗannan mutane azzalumai su rika fitinuwa da mu suna cewa law kana ha'ula'i 'ala al-haqqi la ba'usibu ce waɗannan inda da gaske suke da azabar da aka musu da wani abu ya faru ko da ba a yi musu da ba a iya musu abin da aka musu gashi na ai musu kaza ai musu kaza ba abin da ya faru mala'iku ba su kusa kare su ba sannan ba su ce tsiri ba tsiri ba yi musu azabar ya gwada ba abin da suke ba gaskiya bane kenan wanda sai zama fitina ga kari wato akan kace fitina akan fitina ga su azalwa to shine eh, abin da su malamai suka faɗa cewa shine nan cewa rabbana la tajalna fitnatan lil qawmi zalimin ina fatan gaji sannan suka ce wani jina ne rahmatika min alqawmi kafirin ya Allah tabaraka wa ta'ala ka tsiratar da mu da rahmatka wa najjina bi rahmatika shi wannan suna tawassuli da sifar Allah rahma sifa ce daga cikin sifofin wa sifofin Allah wa najjina ya Allah ka tsiratar da mu bi rahmatika saboda rahmatka min alqawmi zalimin da min alqawmi kafirin daga mutanen kafirai Allah ka a mutanen da ya Allah ko wani shi ne irin abin da mutanen da suka gama annabi Musa na cewa sun dogara ga Allah sana lokaci guda suka fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala da irin wa'annan addu'o'i suna roƙonsa suna tawassuli da rahmatarsa ina fata gani to yanzu a nan wurin kar ku manta a can baya muka ce lokacin da abin ya faru a wancan farfajiyar gini da yan sihiri suka zo bayan abin da ya faru ya faru ya sirri daga kashe sun yi imani ko sun yi imani sun zama musulmi ai musu barazana kuma barazana ba ba ba kai tasiri ba amma tabbas ai musu barazanin cewa za a yi musu azaba za a yi musu kaza za a yi musu kaza to gashi sai a nan wurin ana bamu labarin annabi Musa alaihi salatu wasallam ya musu jawabi cewa su dogara ga su dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma sun ce sun dogara ga Allah kadai sannan suka yi addu'a cewa Allah baraka wa ta'ala kada ya sanya su fitina ga mutane a zalimai kuma tsirtar da su daga rahamarsa daga hannun mutane kakarai yanzu abin tambaya a nan kamar da malamar tafsiri suke cewa wa'annan 'yan sihiri da wasu adadi na mutane da ba 'yan sihirin ba wa'anda suka imani da annabi Musa alaihi salatu wa salam a wannan lokaci shi ai musu azaba ko ba su ba gana ne daga biyu azabar da aka yi barazanin yi musu an yi musu ita ko ba a musu ita ba duba da cewa shi fir'auna ya yi barazana ya tabbatar da cewa zai musu bi uku ba yawa sannan su kuma yanzu nan suna cewa la ta ja rabbana la ta ja Allah fi sunnata lil qawmi zalimi ko ba haka ba sannan suna cewa wani jinan rahmati rahmatika min al-qawmi to duba da wannan abubuwan shin an yi musu uku ko ko ba ta faru akan su ko ko ba ta faru ba ina fatan gani wannan zamu duba shi na gobe Allah tabaraka wa ta'ala ya kai saboda aka yi lokaci tsaya nan idan muka dawo sai da wannan gaba ita duba tare da malamai suka faɗa kan sai mu tashi wa auhaida ila Musa wa akhihi an tabawu ali qaumikuma bi misra buyuta da fata da abin da muka daga sawaba Allah ya faɗi mu shi ba mu wanda kuma muka faɗa bisa kuskure Allah shi ya ji mana gafarta mana shi da ta yan uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa wa